أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين ما هك أنواع مسلمين السلام عليكم wannan marici na alhamis yau ya yi daidai da sha takwas ga watan sha biyu watan zulhijja na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ku bar mana ta shi ku mana shiru da Allah wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗai na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya wato eh, ashirin ku ya ɗauki hankali na muna sha takwas ga watan sha biyu watan zulhijja na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka koma shi madina yau shekara ce ta ɗaya, wanda ya daidai da 25 ga watan 11 na bature na shekarun haihuwa annabi ta shekara 2010 muna cikin darasin wannan littafi na aqidat al-mujaddad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi a wannan masallaci na bakin kofar babbar tashar Maradi wanda yake wannan darasin ne shi darasi na uku a cikin wannan wato littafi na aƙida shi kuma muna fasa shinhuda har yanzu a maganan wane ne Muhammad da Abdul Wahhab mine ne shi to har yanzu dai ku kara hakuri ba ta kare ba yanzu yau za mu karanta kuma usulin da awashi kun gane abin da yake dogaro a kan shi sannan menene addinin shi sannan akan mi ya yaƙi mutane a lokacin da ya yaƙi su kamar da Shehu Usman dan Fodi ya yaƙi mutane a Najeriya kun gane ko sannan in zai ce in zai kafirta mutane akan ne yake kafirta su da wani usulubi ne mun fahimci wannan kuma wace mazhaba ce mazhabar shi to sai mun karanta wannan ku dai ƙara hakuri tunda dai an karance muku aqida shi kaf kun ji mataninta kun ji abin da ke aqida shi to a karanta kuma usulubin abin nan din dawa shi da jihadi da yayi da sauransu da wace ce mazhaba cikin mazhabobin nan guda hudu mazhabin malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila cikin su ce mazhabar shi mun gane ko yawa kun sa akwai wani shi dan san ai maza a kare to an kare tunda an karanta aqida daga farko zuwa karshe an kare yanzu sharhi ne da karin bayani kawai ko ba haka ba in ba bayani ba a gane komi Sheikh Muhammad da Abdul Wahab abin da ke usul din da'awa kai hakika ya bayyana wannan cewa usulin da'awa shi ya bayyana shi cikin ɗaya daga cikin risalolin shi wa kamar yadda bayani ya zo a cikin addurar siniya wato yace amma ma nahnu alaihi min addini yace amma mu abinda muke kan shi na addini fa ala dinil islam mu muna akan addinin musulunci kuna ji ko yace addinin musulunci wanda Allah ta'ala ce game da shi wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin surata al imran aya ta 85 Allah ta'ala ce duk wanda ya riki wani addini ya nemi wani addini daban da ba musulunci bai rike shi a addini to ba za a karɓa ibada shi ba gobe kiyama kuma gobe kiyama yana cikin wanda za su tabiya su yi asara yace to saboda wannan ayat mu sani cewa babu wani addini da za ka karka ka tiri ba gobe kiyama sai musulunci yace to bisan shi miki in ji Muhammad da Abdul Wahhab abu na biyu yake wa amma ma da aunan nasa ilaihi amma abinda muke kiran mutane zuwa gare shi fa ohun ila tauhidi muna kiran su ne zuwa tauhidi zuwa kadaita Allah da bauta duk abin da ke dangin bauta Allah kadai za amma in za ka roƙo game da bukatar ka sai dai Allah ta'ala duk biyan bukata wanda sai Allah ke yi to sai Allah za a roƙo a kanshi allazi qala Allah fihi khitaban linabiyhi sallallahu alaihi wasallam tauhidi wanda shine Allah ya magana da annabin shi game da shi yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al kaga an tunkude shirka ko tauhidi ya tabbata kenan ce ma mutanen duniya kaf wannan ita a hanya ta Adau ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kowa ba ba zuwa ga shirka ba zuwa ga abauta ma Allah shi kadai ala basiratin kun bisan basira ba kurmice makamce ba ana da ni wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni haka Allah umarci annabi ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyanai sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina da ayyin mana na tahiyyar musulunci dukkaninsu wannan ita a hanyar su kira zuwa ga Allah koma bisan basira wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah da a haɗa shi da wani abin bauta a ce dukkan sun cancanci a bauta musu a'a shi kaɗai ya cancanci a bauta mai kuma tsarki ya tabbata ga Allah da a ce yana da mata ko yana da ɗa wa ma ana min al mushrikina kuma ga yama duniya ce ni ban zan cikin mushrikai ba manzo Allah Allah ya barrantar da shi ya tsarkake shi daga cikin mushrikai to duk mabiyin shi ma ya tsarkaka daga cikin mushrikai da shi da duk wanda ya bi shi Muhammad da Abdul Wahab ya ce to wannan ita a hanyar mu wa qawluhu ta'ala da Wadan Allah ta'ala da yake wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada lalle masallatai mun fassara shi sai fassara da malamai suka bashi masallatai dukkan su wurin ibada Allah ne kar ku kira wani ma'ana kar ku bauta ma wani tare da Allah ko wani ne wannan kar ku bauta mishi tare da Allah da abin da ke dangin bauta haƙƙin Allah ne ba wanda ya cancance shi sai Allah ba a bauta ma uwaye ba a bauta ma sarakuna ba a bauta ma kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala amma ana biyayya ga uwaye ana kyautata ma uwaye ana biyayya ga shugabanni amma shi ba bauta ake ci ne kun gane ko Allah yayi umarni da kyautata ma uwaye yayi umarni da biyayya ga shugabanni amma bauta yace to wannan haƙƙin shi ne shi kadai wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ibada yace Allah ta'budu illa iyyahu kaku bauta ma kowa sai shi wa bil walidaini uwaye guda biyu ko ihsana sai kuma ku kyautata musu duk abin da za a ce mu kyautatawa to shi za ku musu wannan aya wato suratul jin aya ta 18 yace wannan shi shine dalilin da yasa muke kiran mutane zuwa ga tauhidi abu na uku yace wa amma ma na hainan nasu anhu amma abin da muke hana mutane akan shi abin da muke ma mutane hani fa hainahum an shirki allazi qala allah fihi muna hana su ne game da aikata shirka tsahi in an ce shirka larabci ne ko tsahi sihiri muna hana mutane yin wannan bauta wani bauta ma wani daban da ba Allah ba kudurta cewa wani na iya biya maka bukata irin wanda sai Allah ke biya wannan duka nau'in shirka ne kudurta cewa wani na iya arzuta ka irin yadda sai Allah ke yi a ba jari ba ka ba a arzuta kaza irin yadda Allah ke arzuta ko kashin kaza irin kashi yadda Allah ke yi ko kun san kashewar da Allah ke daban take da kashewar mutum shi mutum bai da ikon kashe ka sai dai ko dai ya fazo nan kai sa maka guba ka cika mutu ko ya sa ice kwade ka ko ya sa wuka soke ka ko ya sa bin ya harbe ka shi ba ke irin nashi aiki ke amma in ba wannan ba bai iya kashewa irin wanda Allah ke kun gane ko wanda yake muna hana ta ga shirka ne wanda Allah ta'ala ya ce innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna sai gidan aljanna Allah shi ke da abu ne kuma ya hana wannan mutum wanda ya mutu yana shirka shiga ciki kuma ina ne makomashi wa ma wa nar yace makomashi wuta a samu a kwace shi ga Allah yace a a wa ne zalimin min A azzalimai ba su da wanda ke a gajin su daga Allah wanda ya mutu yana shirka dan da wama wuta ne shi ma'abucin wuta ne wanda bai rabuwa da ita wannan a suratul maida a ta 72 wa qawluhu ta'ala li nabiyhi ala sabili taghlib da hada Allah ta'ala da ya kira Annabi shi bin zaga hanyar kabrarawa irin yadda ake cewa a tabni tsakkuwa aya ta san ba dama yace wa illa in ba dan haka ba fa huwa munazzahum huwa ikhwanuhu al-anbiya an shirk in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakke ne da shi da ƴan uwan shi sauran annabawa tsarkakke ne an shirki game da yin shirka ba a tunanin shirka tare da su an ambace su ne dan tsoratar da mu yake wala kada uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakata la yahbatanna amluka wa la takunanna min al-khasirin hakika an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa ga sauran ɗan uwanka annabawa gabanin ka zo duniya cewa la in asharakata la in asharakatum ma na shikin kun gane ko saboda su annabawan kaf a cikin suratul an'am an ce wa in asharaku walau asharaku da ga kaddartawa za su yi shirka la habida anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka kasance suna aikata da baci da ibadar su ta baci da kaddarta da su yi to ran sai ce la in asharakata da ka yi shirka a matsayinka na annabin Allah shugaban annabawa mahihicin halitta shugaban manzanni da kaddarta da ka yi shirka da kun bata tsakaninka da Allah la ba anhum amurka aikin ka da ya baci wala na kuma tabbas da za ka zan cikin min al kafirin cikin masu asara ba la in asharakata tabbas da ka shirka la yahbatanna ga lamu tashin harko ta kasar sannan karshe aka yi ciko aka gama da nuna taukidi dan a nuna ba dama magana in kana inkari to bari inkari da aikin annabi ya baci kuma tabbas wala takunanna nan ma ga lamu ta kasab ga kuma nuna taukidi tabbas da annabi ya zan cikin masu asara ba Allah ne shi duk girman annabi bai wuce ba Allah ba mun ga subhanallazi asra bi abdihi Allah ya mace shi bawa ne ba wanda ya wucewa da shi daga matsayin bawa duk wanda ya haka ya ma saba ma Allah kuma ya saba ma annabi ba su shiri shi da annaban duk wanda ya yadda shi daga matsayin bawan Allah wannan wato suratu zumar ayoyi guda biyu ne ta 65 da 66 ta 66 shine sai ya ci gaba da cewa barillaha fa abud a'a Allah kawai zaka bauta ma kenan umarni ne gare shi da al'umma shi kaf wa kun kuma kazan ko wa kunu in kana so ma'ana kun din nan ko kasance mana shakiri ne masu godiya ga Allah da wani wannan na ayoyi wanda ke magana tsoratarwa game da shirka abu na hudu Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa naqatiluhum alayhi akan shirka ga muke yakin mutane duk jihadin da yayi yace akan shirka ne yakin mutane kama kala ta'ala yace kama yadda Allah ta'ala yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yi ta yakin su ku yi ta yakin su hatta da ligaya har sai ya zan ba shirka ba sabarin kasa fitnatun nuna ai ashirk hatta la takuna shirkun har ya zan ba shirka ba sabarin kasa sannan sun masakal adilla ala zalika ila an kala ya ci gaba da kore dalilai har zuwa inda yake ne tallan maganin can ya taimaka mu wa ma ce har zuwa inda ya ambata abu na biyar cewa wa amma ma zakartum min haqiqatil ijtihadi amma abinda mutane kuke ambatawa na haqiqanin ijtihadi to ku sani fa nahnu muqalliduna mu taqalidi ne muke lil kitabi wa sunnati muna taqalidi ne bin abinda littafin Allah ya zo da shi da sunnan manzo sallallahu alaihi wa salihi salfil ummati da fahimta ta magabata malamai na magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina hanyar su ce muke bi bisa ga yadda suka fahimci littafin Allah da sunnan manzo bisa wannan hanyar muke muna ta kalidi da maganganun su ne wa ma alaihi al-ijtimad da duk abin da ake dogaro kan shi min aqwal al-a'immatil arba'ati na maganganun shugabannin mazhabobin nan guda hudu abi hanifata an-nu'man bin sabit wa malik bin anas ومحمد بن bin الشافعي وأحمد wa حنبل رحمه الله رحمهم الله wannan shugabannin mazhabobi guda hudu muna dogaro ne da maganganunsu muna takalidi ga abin littafin Allah da manzo zo da shi littafin Allah da sunnan manzo suka zo da shi da fahimtar magabata na cikin wannan al'umma da abinda ake dogaro da shi na shugabannin mazhabobi guda hudu Abu Hanifa da Malik da da Ahmad bin Hanbal a duka kowane musulmi ma bakin abin da kike duk wanda yake da rana ai ya ba ya ce abu na shidda ya ce wa ma ji ina bi shay'in ya kalifin naqala wala yankirhu al-aqal mamar da Abdul wahab ya ce ku bibi abin da muke karantarwa ku bibi da tahammu ku bibi da mu ba mu zo da wani abu sabo da ke saba ma abin da aka ciro daga annabi da sahabbai ba kuma ba mu zo da wani abu da hankali ke inkari ba in dai hankali salimi ne in dai hankali lahiyayye ne na musulmin kirki ne to mu zo da abin da yake inkari ba yace qatulu ubadul awsan muna yaƙa masu bautar gumaka ne ko annabi ka su ne yaƙa sallallahu alaihi wa sallam muna yaƙan masu bautar gumaka ne a cikin sashen wasu amsoshin shi cewa ai na qatulu wani qatiluhum muna ya ƙasu masu bautar gumaka ne ba da ma na qimul hujjata alaihim bayan mun tabbatar musu hujja a kansu ta musulunci ga da musulunci zo, hujjan nan kuma min lahi wa rasu rasulihi wadda aka samu daga littafin Allah da sunnan manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wa jima'i sarfi sarfi salih salfi salih min min al-a'imma da ijma'i na magabata na gari na wannan al'umma na shugabannin musulunci mumtasilina qaulahu ta'ala muna masaltuwa muna bin umarni na faɗa Allah ta'ala da yake wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillahi ku yi ta yakin su har sai ya zan ba shirka basa bayan kasa addini baki dai ibada duka dan Allah ne kada yake bauta yake bisa wannan aya miki ya kasu suratul anfal aya ta 39 wannan zance cikin durar sunniya kusan wannan littafin kamar an tankado shi ne cikin littafin durar sunniya ya ci gaba Muhammad Abdul Wahab ya ce muna yakin masu bautar gumaka ne kama qatalahum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su wa nuqatiluhum ala tarki salati muna yaƙa su ne bisa barin sallah wa ala man zakati muna yaƙa su ne bisa hana zakka da suka yi kama qatala mani'a mani'aha sadiqi hadhihi al-umma kamar yadda siddiqi hadhihi da umma ya yaki wa'annan mutane akan hana zakka kama qatala mani'aha siddiqi hadhihi da umma abubakar ibn siddiq radiyallahu anhu kamar da abubakar siddiq ya yaki masu hana zakka haka ne muka yake su wani na kallon su musulmi nan kawai sun yi abin a yake su tunda ko abubakar siddiq lokacin da zai yaki masu hana zakka sai da wasu kai ta ganin ka yaki wanda ke sallah sai da ya kawo musu hujjoji sai gamsu kace duk wanda ya raba sallah da zakka za a yake shi saboda Allah ya gami suri guda ya kawo dalilai tabbabi suka gamsu aka je tare da su aka yake su sannan cikin wata risala ta shi Muhammad da Abdul kamar yadda magana ta zo a cikin Darul Sunniya abu na bakwai yace wa amma takfir amma kafirta mutane da aka ce muna yi yace fa ana ukaffiru man arafa dinar rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da ma arafahu sabbahu yace ina kafirta wanda duk ya san addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan ya san shi tsaf sai kuma yana zagin addinin to wannan shi muke yaka dan da ne ai kuke nan go wa nahan nasu anhu kuma bayan yana zagin addinin kuma sai ya hana mutane su ba addinin to wannan za mu yake shi wa adaman falahu sai ya dora adawa da gaba da duk wanda zai ba addinin yace fa hadha allazi ukaffiru to wannan shine nake kafirta ke kafiri ne Ya ce wa kasarin ummati walillahi alhamdu laysu kazalika za a ga mai yawa daga cikin malaman al'ummar lokacin shi na garinsu su sai ba su zan haka ba sai ake ganin kamar sun kyara wannan mutane a matsayin kallon suke musulmi mun gane ko to can cikin wato durar sunniya ya ce fa in qala qa'iluhum in wani cikin zai ce innahum yukaffiruna bil umum sauran malamai ai suna kafirta mutane ne akan umum yace wanda ya aikata kaza kafiri ne ba tare da sun ayyana mutum ba bana kuli yace sai ba shi da amsa mu ce subhanaka hadha buhtanun azim barki ya tabbata ga Allah wannan kiran ƙarya ne kai allazi nukaffiru allazi yashhadu anna tauhid dinallahi wanda muke kafirtawa wanda ya tabbatar da lalle tauhidi kada da Allah da bauta shine Allah shine addinin Allah wa dinin rasuli kuma shine addinin manzon shi wa anna da'wata lahi kuma bautar wani daban da ba Allah ba batila wannan eh, ƙarya ce kuma banna ce kuma ibada ce wadda ba ta da fa'ida tatta. suma ba da haza sannan bayan duk ya san wannan ya san tauhidi shi a addinin Allah shi a addinin manzo kuma duk wata da'awa da ba ta Allah ba fatatta ce bayan ya san wanga sai ya koma yukaffiru ahla tauhidi sai kuma yana kafirta maskaɗe ta Allah da bauta to duk wanda ya kafirta musulmi ne ne matsayin shi hadisi ya kafiri ne shi wai samihin bil kawari sai dole samun suna ma ce kawari ne su mun bai ji wannan yace to wannan da shi muke kafirta su duk wanda ya aikata abin da nasi yake wanda ya aikata shi kafiri ne ya ce to wannan kafiri ne duk wanda ya aikata abin da qur'ani ko hadisi yace wanda ya aikata shi kafiri ne to za a ce mai kafiri nan ba kai ne ka kafirta shi ba Allah da manzo ne sai kafirta shi dama kafirtawa wannan abu ne wanda ga hannun Allah da manzo yake abu na takwas daga cikin usulin shi yace wa amma qital amma yakin su da muke falam na qatil ahadan ba mu taba yakin wani ba illa dunan nafsi wal hurma ce sai ya zan wato wanda jinin shi ya halatta a yaƙai ne kenan haramcin yaƙin shi ya gushi ya aikata abin da ya cancanta a yaƙai ba rayukan mutane ne muke nema ba kun gane abin da yake nihi fa inna nuqatilu ala sabilil muqabala muna yakin mutum ne bisa ga hanyar muƙabala akan ya fuskanto mu ya hana mu ci gaban addinin mu ya yaƙe mu sai mu rama akan waje za ya sayyi'atun muslaha mun gane ko kenan waje za ya sayyi'atun muslaha sakamakon wanda aikata mugun aiki a saka mai da mugun sakamako da ya daidai da mugun aiki sai mai ya kayyade ya yaƙe mu wannan suratul shura aya ta 40 daidai yace wa kazalika haka nan kuma man jahara bi sabbi dinin rasuli ba da ma'arafahu. duk wanda ya bayyano da zagin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abin da zai zan suka ga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake nihi da ka zagi addini to duk wanda ya bayyano ya bayyana ga hili wuka kirara da zagin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya san shi ba da ma'arafahu bayan ya san addinin kuma ya komo yana zagin addinin ba da jahilci yake ba to shi ma za mu yaƙe shi wa qala aidan kuma yace kamar yadda yazo a cikin durar suniya dai abu na tara yace na lizumta ma mutane ta hanyar wannan yaƙi da wannan da'awa tabbatar da tsaye da sallah da ba da zakka da wani wannan na tabbatar da farillai na Allah tabaraka wa ta'ala da ya farlanta akan bayi yace kuma na hane su akan riba na hane su akan shan giya da dukkan nau'in abin da ke sa maye kuma na hane su daga dukkan nau'in abin da shari'a ke inkari kan shi mun ji wannan ko to a gajirce wannan usulin da'awar shi kenan to sai mu komo wajen maraji da wani littattafai yake hujja mun fahimci wannan ko wani sai ya ɗauka kawai yana takalidi ne ga littattafai yi taymiya sai ibn qayyim kawai a'a kaman ba ruwan shi da mazhabobi guda hudu wannan haka ko wasu masu yin suka akan haka in ba zuwa karanta aka yi zuwa buga hili akan haka sai kai ta ganin kamar gaskiya gare su kowane malami a karanta tarihin shi a karanta usulin mazhabin shi a karanta komin shi ta hanyar haka ake sanin wane ne shi yawa kamar da aka karanta wannan usulin da'awa dan shi yanzu kowa ya san menene yake dogaro da shi cikin abin nan addini shi kenan addinin musulunci ne yakin da yamma mutane akan kaza yake su komi da akan hujja kaza to da ta wanda yake dogaro gare su yake dogaro a kansu da shi da ulama'u da'awa dukkan almajiran shi da suka biyo bayan shi bayan da shi suka ci gaba da da'awa da manhajin da suka tafi a kan shi wajen fatawa da karɓa tambayoyi in an zo musu da shi to shine kamar haka na ɗaya alqur'anul karim wa tafasiruhu almu'tamada alqur'ani mai girma da sauran littafan tafsirin qur'ani da ake dogaro a kansu na biyu as-sunnatun nabawiyya wa shuruhiha wato sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharhohinta ma'ana littafan hadisi da littafan da suka yi sharhi akan littafan hadisi kamar an ce sahih al-bukhari sai a ce fatawul bari sharhin shi ne an ce sahih muslim sai a ce sharhin nawawi akan shi kun gane na uku yakan yi dogoro akan littafan shaykhul islam ibn taymiya da almajirin shaykhul islam shine ibn qayyim al-jawziya to nan mun karanta shaykhul islam ibn taymiya an haife shi shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ishirin da takwas. Mun fahimci wannan ko? na Qayyim al-Jawziyya an haife shi shekara ta ɗari shida da gomiya tar da ɗaya ya rasu kenan abin nan miladiya abin nan hijiriya kenan ko? To miladiya shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da gomiya tar da biyu aka yi Ibn kai al-Jawziyya. Mun fahimci wannan ko? to eh, kuma rasuwar shi shi ne qayyim shekara ta ɗari bakwai da hamsin da hijiriya sannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin daidai miladiya to shekul islam ibn taymiya eh, shekul muhammad ibn abdul wahhab ne kasanciya shi kuma an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar kar ku mance ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida wannan da hijiriya kenan mun bayyance wannan ko to yana dogaro da littattafan shehu islam ibn taymiya da littafin ibn qayyim a jawziya da waɗansu na littattafai cikin sauran fannonin ilimin addini na hudu yakan dogaro da kutubul mazahib al arba. littattafan wannan mazhabobi guda hudu mazhaban malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila yana dogaro da littattafansu. su musamman ma littattafan mazhaban hanabila dan mazhaban hanabila ita mazhabar shi wa ma tarajjaha bid dalili min ghairihi da abin da duk zai zan shi ke da rinjayi ta hanyar dalili wanda ba mazhabar hanabila ba to yakan iya aiki da shi lokacin da duk wato dalili ya zo in mazhabar hanabila ta saba mu wannan dalilin to shi zai rike dalilin nan wurin a wannan matsalar sai kyale mazhabar hanabila ko kun gane abin da ake ni amma mazhabin shi mazhabar hanabila amma bai hana yau kala a malikiya in ya zan a lokacin wannan matsala malikiya suke da kwakwaran dalili sai ketare mazhaba na bane sai sauko dalilin malikiya sai aiki da shi a wannan fatawar a wata fatawa in ya ga mazhabar hanafiya suke da karin dalili sai tsallaka ya dauko hujjojin sai aiki su kenan a matsayin dukkan mazhabobin guda hudu mazhabobin ahlus sunna ne kowane ana ana addini da mazhabin shi mun gane ko kenan shi yasa a cikin wato darasin niyya shekul wato Muhammad da Abdul Wahab sai ya amma mutaakhiruna malamai wanda suka zo daga baya da ta tawansu mu a wurin mu za mu yi aiki da abin da ya daidai da nasi daga cikin su abin bai yi daidai da nasi ba ba za mu aiki da shi ba kun gane ko da ta hamu na za su bibi mu yi daidai da nasi sai yi aiki da shi wanda bai yi daidai da nasi sai su bar shi dama malaman sun yi magana sun bari su malik suka ce ku dibi duk abin da muka ga yi wanda ya daidai da alkurani da hadisi ku yi aiki da shi wanda ya kuskure ku bar shi duk wani mutum yana yin kuskure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada to ba san za su ga hanya ba kenan to akwai yikan shi a Sheikh Abdullahi ibn Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin durar sunniya magana shi ta zo sai ya ce mazhabuna fi usuluddin mu mazhaban mu a cikin usuluddin game da aqida mazhab ahlus sunnati wal jama'a a gehen aqida mazhabin mu ita ce mazhabin ahli sunna wal jamaa wa tariqatina tariqatus salaf hanyar mutabahasi da bincike da da kudiri kenan itiqad shine hanyar magabata na gari wahiya anna nikir ayati sifat mu muna tabbatar da ayoyin da ke dauke da sufofin Allah muna tabbatar da su yadda suke wa hadisa ko muna tabbatar da hadisan da ke dauke da maganar sufofin Allah muna tabbatar da su ala zahira bisa ga zahirin su ba mu tawili ba mu tahrifi yace wa hannu aidan kuma dai mu fil furu'i a wajen furu'a a wajen fikihu mun kasance ala mazhabin imam Ahmad ibn Hanbal bisa ga mazhabin imam Ahmad dan Hanbal miki wala nankiru ala man qallada ahadin ahadin a'immatil ba mu inkari bisa ga duk wanda ya rataye ga ɗayan shugaban nan na mazhabobi hudu dan muna rike da mazhabar Anabila ba mu inkarin ka dan ka riki mazhabar maliku ba mu maka inkari dan ka riki mazhabar abu hanifa ba mu maka inkari dan ka riki mazhabar shafi'iyya mu ce addinin ka ba daidai yake ba a'a kai ma bisa daidai kake yadda muke ganin ka mu bisa daidai kuna jin magana jika nai mamar da Abdul wahab ko ba ku saurare ba ku ba yake wala nastahiqu martabatal ijtihad al mutlaq ba mu cewa mun cancanci martaba mun kai matsayin martaba ta yi ijtihadi mutlaki a yace wala ada ladaina yadda iha kun babu wani nan cikin mu dake da'awa haka ke nuna cewa yake daukar kanshi yake ganin ya kai matsayin ijtihadi mutlak sai dai illa annana fi ba'dil masail sai dai mu cikin sashen wasu mas'aloli idan nasi ya tabbata idza sahhalana nafsun جلي من كتاب من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه yace idan muka samu nassi ya inganta nassi gahili karara daga littafin Allah ko sunnan manzo ba sha hukuncin shi ba wani bai nassi bai kasasa shi ba ba wani nassi da ya gita mai muhakami ne wanda ya zan shi ke da ƙarfin dalili fiye da wato abin da muka sani a cikin mazhabanmu kawai shi za mu aiki da shi wa qala bihi ahad al-a'immat al-arba'a kuma wato ɗaya daga cikin mazhabobin ga guda hudu yayi magana da shi to sai mu riko da shi akazna bihi sai mu riko da shi kun gane ko wa tarakan al-mazhab sai mu kyale mazhabar da muke akai kenan mazhaba hanabila suke amma in wata magana ta zo sai ya zan nasi ya bayyana a kai wanda ba sha hukuncin shi ba kuma an samu maliku har ya taɓa hujja da shi to dai da maliku ba shi ya shiga maza ba su ba sai su kyale ke maza ba hanabila sai su dauki magana ta ya su yanke ta mun fahimci wannan ko wa taraka min mazhab sai mu kyale ta mazhaba yace kwatance shi ka irsul jaddi wala ikhwati kamar wajen raban gado a ce da kaka da 'yan uwa sun hadu yace fa inna nuqaddimu jadda bil irsi za mu gabatar da kaka wajen gadon nan wa in khalafa mazhab al hanabila duk da wannan ya saba mazhab hanabila wanda muke akai to za mu gabatar da shi nan kuma ai wata mazhaba ce daban amma za su gabatar da kaka saboda wancan maza mai ita ke da dalili na daga tasu yace kuma babu wani abin da zai hana yi ijtihadi wala mani'a min al-ijtihadi fi ba'd al-masail duna ba'd yace kuma fala manaqada yace babu abin da zai hana yi ijtihadi a sashen wasu mas'aloli kuma wato ba tare da an ce kowane sai an yi ba wasu sashen masaloli um, a iltihadi ban da wasu sashi yace kuma wannan bai warware maganar mu ba wanda ke magana li adami da awal iltihadi wanda muka yi magana cewa ba mu ce mun kai kanmu matsayin muna iltihadi ba yace dan hakika wa qad sabaqa jam'un min a'immatil mazahibil arba'ati wasu jama'a daga cikin shugabannin mazhabobi da suka gabata sun zan suna da sun tahe ila ikhtiyaratin lahu zuwa ga wasu mas'aloli da suka zan suna da zaɓin fatawoyi kansu fi ba'dil masail a cikin sashen wasu mas'aloli wa'anda yake kuma kuma mas'alolin sun saba ma mazhabar da suke akanta amma sai zan su mazhabar su malikiya amma dai nan malikiya ta yi fatawa kaza a mazhaba amma su sun saba ma wannan fatawa sun ga su sun zaɓi magana kaza don dalilin waccan magana dan wancan magana ta yi dalili mai kwari kun gane yace to ba gare mu farau ba wasu ma daga cikin shugabannin mazhabobi sun taya kan haka ga mazhabar kawance ta ce kaza amma ba ta da dalili mai kwari waccan mas'alar ta ɗan mazhaba wance ita ta yi kwari to sai ka zaɓi waccan kamar ta mazhaba yace to mu ma muka iya yin haka Allah ya sa kun fahimci abin suke niyya na yace kuma cikin karantar wannan da cikin fata wannan tabbas inna nasta'inu ala fahmi kitabillahi bit tafasiri al-mutadawala yace za mu nemi taimako bisa fahimtar littafin Allah ta hanyar riko da tafsirai da tafan tafsirai wanda suke kai kawo ga hannun mutane bara wanda suke su ne mutane ke riko da su su suke hujja da su wa min ajalliha ladaina yana daga cikin wanda suka yi daraja wurin maskin da tafan tafsirin nan tafsir ibn jarir at-tabari tafsirin imam al-mufassirin shine ibn jarir at-tabari wa muqtasarihi da muqtasar din shi libin kasiri ash tafsirin ibn kasiri ash-shafi kenan ya nuna a gajarce a gajarce dai muke son dan ida mun zo baki ina ne muka tsaya wayan gari in tare da ku niki yawa yace a wannan dawa, a wajen fahimtar littafin Allah yace inna nasta'inu ala fahmi kitabillahi bit tafasiri al mutadawala al mu'tabara muna neman taimako ne wajen fahimtar littafin Allah ta hanyar ruko da karanta littattafan tafsiri wa'anda ke kai kawo ga hannun mutane wa'anda ake dogaro da su wa min ajalli haladaina tafsiru ibn jariri at-tabari tafsirin ibn jariri at-tabari wa tasarihi da mukhtasar din shi libin kafiri ash-shafi'i da tafsiri ibn kasiri ash-shafi'i mazhabin shi ya shi ibn kasiri yace to muna dogaro da tafsiri ibn kasiri shi ma kenan yana karantar da mu tafsiri ibn kasiri in aka bi shi za a ga kamar yayi iktisarin tafsirin Imam Tabari yace wa kaza al-Bagawi haka nan tafsirin Bagawi muna hujja da shi muna neman taimako da shi wajen fahimtar mi Allah ke nihi cikin wannan aya ko waccan aya ko wannan aya wal Baidawi da tafsirin Baidawi wal Khazin da tafsirin Khazin wal Haddad wal Jallalaini kai hadda Jallalaini wa ghairihum wanda wasu ma daga cikin ahlus sunna sai suke ganin wannan littattafan cike suke da hadisai masu rauni kamar baidawi kamar kazin mun gane ko to to amma dai da haka shi Muhammad da Abdul Wahab wato suka yi dogaro wajen fahimtar littafin Allah da wannan littafin to abin yanda yake wani littafi kana rike da shi ba dan kaza da ke cikin shi ba ba dan fanni kaza da ke cikin shi ba wani littafi kawai kana yanzu misali littafin zama shi zamkashari mu'tazili ne to amma ka iya rike littafin shi dan balagar da ke ciki dan lugar da ke ciki na wa sarab da irabi da komi, to sai ka rike littafin da haka Don malamin loga ne sosai kuma ya baje koli na abin da ya kai matuka na ilimin shi na lugan nan da balaga da sauransu a cikin wannan tafsiri na shi to sai ka rike shi dan wannan ba ruwanka da littawai da hadisai masu launi da ke cikin shi bai magana aqida da wannan duk ba da ta ka kirkire shi ba akwai littafin da kake sai kawai dan hadisi ɗaya ciki ko dan wata magana ɗaya ciki ko kun gane ko to wannan ke ce wa gairahu da wannan su na malaman tafsiri kuma wa ala fahmil hadisi? bisa ga fahimta hadisi mi hadisi ke ni da hadisin da za su karanta suna son su san wanga hadisin mi annabi ke ni nan sallallahu alaihi wasallam to wajen sharhi suka yi dogaro bi shuruhil a'immati da sharhohi na a'imma shugabanni kal asqalani kama ibn hajar al asqalani da yayi sharhin bukhari fatahul bari majalladi 14 wal wal qastalani da kama qastalani shi ma sharhin bukhari shi ma majalladi 10 wani abu dukkan sun sharhi ne al bukhari bis sayyid al bukhari wan nawawi kun muna dogaro ga nawawi ala sharhi sahih muslim bisa ga sharhi shi da ga sahih muslim duk kuna jin Muhammad da Abdul Wahab abin da suke suke dogaro da shi na littafai kuma idan hankalin ku ga karatu kamar kallon kala rawi wal manawi muna dogaro da sharhin manawi al jami'i sagir bisa ga littafin jami'i sagir wa naharisu ala al hadith yace muna fadai bisa ga littattafan hadisi khususan al ummahati as-sitt musamman ma littattafan nan uwaye guda shidda su ne uwaye ga littattafan hadisi guda shidda nan su ne bukhari muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i ibn maja guda shidda kenan su ne wanga guda shidda kun ga ba kilga da muwatta ba ba kilga da saura ba wanga da an ce kutubus sitta na hadisi to su ne ake nemi kun gane ko Ya ce wa shuruhiha kun muna dogaro da sharhohin da aka musu kun ga bukhari ma mace sharhi muslim yana da sharhi abu dawud yana da sharhi kamar eh, kamar aunul ma'bud kamar gasan yana da sharhuka da dama ma eh kadabi ma yayi ma'alim sunan akan abu dawud yace wa na'tani bi sa'ir al-kutub kuma muna dogaro muna runguma sauran littattafai fi sa'ir al-fununi cikin sauran fannonin ilimi usulan wa furu'an wa qawa'id wa siyaran wa nahawan wa sarfan wa jami'i ulumul umma yace mukan dogaro akan sauran littawai a matsayin gehen usul kenan gehen aqida mukan dogaro da littawan sauran malaman ahlus sunna wal jamaa a gehen furu'a akwai littawan da muna dogaro da su wanda an ambata baya gehen furu'a gehen fiqh a gehen qawaid dan ce qawaid nan zai iya zan qawaid akan ilimin masalai da hadisi sanin ingantaccen hadisi da mai rauni an ce qawaid kuma yakan zama qawaid tafsir qawaid qa'idodin sanin tafsirin alqur'ani mai girma bayan ce qawaid ne kan zan qawaidul lugha kamar sanin lugar larabci nahwu saraf da sauransu qawaid nan na dauka kuma qawaid usulul fiqh duk yana iya shigowa nan wurin da sauransu wani hawan da littafan nahawu wa sarfa da littafan sarf wa jami'u ulumul da dukkan dai littafai da ke dauke da ilmomin al'umman ya ce haza wa innana lalle a wurinmu mu sani annal imama ibn al-qayyim wa tabbas mu a wurin mu yanzu Muhammad bin Abdul imam ibn da malamin shi ibn taymiya biyu shugabanni ne na gaskiya kuma suna cikin jerin ahli wa kutubuhum littattafansu inda namu a wurin mu min a'azzil kutubi tana daga cikin littafai da suka yi girma kowane matsayi illa yace sai dai ku sani an na gairi ghairu na lahuma mu fa ba kalidi muke gare su ba ba kalidin makanta muke ga Ibn taymiya da Ibn qayyim ba mu kalidi lahuma fi kulli mas'alatin ba ba mu kalidi gare cikin kowace mas'ala mu ce kawai inda ibnu qayyim ya ce inda ibnu taymiya ya ce kawai mun bi a'a ba haka nan ne yace fa inna kulla ahadin yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiyyina muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace dan babu wani mutum ko wane ne ba ce in ya faɗi wata magana tashi a a daukar ta in ya faɗi wata magana dole a barta saboda ta yi daidai ba sai ka annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne duk abin da ya faɗi addini ne mun gane ko duk abin da ya faɗi daidai ne duk abin da ya faɗi ba kuskure saboda Allah ya riga ya tsare shi la yandaku anil hawa in huwa illa wahayyuha yace wa ma'lumun abin ne sananne mukhalifatuna lahu abin ne sananne a cikin sashen mas'aloli mun saba musu inji Muhammad da Abdul Wahab cikin sashen mas'aloli ya saba ma Ibn Taymiyyah ya saba ma Ibn Qayyim yace fi iddati masail cikin mas'aloli da yawa min ha yace bari in tsamo maka ɗaya daga ciki yace talaqus salas bi lafzin wahidin saki uku jimilce da lafazi ɗaya fi majalisin cikin majalisi ɗaya ya ce ka saki matarka so uku a lafazi ɗaya ya ce da ibn qayyim da ibn taymiya dukkan su sun tahi akan cewa saki ɗaya ne ya ce fa inna naqulu bihi taba'an lil a'immatil arba'a mun ko sai muka ce a'a ya zama uku din dan biyayya ga shugabannin mazabobi guda hudu muka ce dan biyayya gare sai muka ce mazartar da shi hudu To kuko yau, Muhammad da Abdul Wahab ko da shugabannin mazhabobi hudu. Ko ko Ibn Qayyim al jawziya da Sheikh shi Ibn taymiya da suka tai akan hadisin da yake saki uku da lafazi ɗaya a zamanin Annabi zaman da yake. Har zamanin Abubakar zaman da yake. Har Abubakar ya rasu zaman da yake. Umar ya kama zaman da yake. Daga baya Umar ya yi ijtihadi. Ijtihadi irin na shugabanni na lokacin su kowa da sanin maslahar lokacin shi da mun gane ba dan yake wancan hukunci an shahi ba to shi yasa mu kuma a yau sai ma koma ga maza ma koma ga asali menene asali a zamanin annabi zaman da yake to dama annabi ya bada labari zuwa gaba karshe karshen duniya mata za su yi yawa a bayan kasa to yau sun yi yawa kamar halin da muke ciki wani dama da zai sakin uku dama da shiri ne da gangayyen shi dan ka a neme gyara wata ya ji ya gani ga ta can yana santa amma bai iya gama mace biyu ko bai iya gama mace uku ko kuma ya riga mace hudu garai dole sai ya saki guda to yanzu in yi mata saki dai za a matsa makaka ne ya dogaro sanda ya zo ya ce sai ya maida amma in ce uku yayi to shikenan da amma sai ya ce uku na saki uku to yanzu mai an maganin wanga nan sai mu koma ga asali sai mu koma ga yadda annabi zaman ɗaya annabi ya fi kowa sanin masana al'ummashi sai Allah aiko shi da abin da ke masana al'umma shi tun daga farkonta har zuwan ta. to dama imam Malik ya ce ba abin da ke gyara wannan al'umma ta sai abin da ya gyara farkonta to yau wannan ƴan sun zabura su bi gaba su ce sun saki mace saki uku dan ka a gyara ko gidan alƙali aka je sai alƙali ya ce mu malikiya ne tunda ka suke suke uku kaka za a yi sarki ya ce to malamin sun ce kaka za to maganin shi a koma ga asali sai ka maida ta hmm, saki ɗaya ne haka annabi Mai maida ta zakai sai uban shi dogon sanda ya ce maida ta zakai in ba haka ba ka saba ma Allah ka saba ma annabi ni ma ka saba ma ka saba ma mu duka to wanda ya saba ma Allah ya saba ma annabi ya saba ma baban shi Mene ne matsayin shi ya halaka to saboda haka ba abin da ke maganin irin wa'annan wanda suka maida mace hula irin wadda yanzu ga dama azata ga kai kuma sadda ka so ka sarki ta ba mai maganin sai mai da ga asali a koma ga asalin abin da addinin musulunci ce wannan kenan a ba jima'i bane musu bai ai shi ma Umar shi ma bayanan da yayi bai ce an shahe hukuncin ba cewa mutane na gauga ga wani abin da in mun zartar da shi akan su to zai wahalshe su yace to yanzu duk wanda ya za zamu zartar da shi akai bai ce an shahe wancan hukuncin ba kawai dai ijtihadi ne nashi da kuma kokarin kore mazajen akan irin lokacin shi wannan ke eh eh da kuma kaman wato zakka kun sa akwai rabo na mu'allafa ta kulubi sai ce shi a zamanin shi ba a ba su zakka mu'allafa ta kulubi yanzu ba mu tsoron kayarai ba mu tsoron kowa cikin saboda haka zan ba zakka bai taso ba kasansa ya fadi Umar dan kada zai kare kasansa ga aya karar cikin Qur'ani kenan sai nuna shi koyaushe alhukumi ya dura alal ilali hukunci yana zaga ne akan illoli illa da ta sa hukunci ya zo da ta gushe kuma hukuncin ya gushe shikenan mun fahimci wannan ko kenan wato a ijtihadi Umar yayi wannan hukunci ijtihadi dai kuma na lokacin shi ba zai zai ijtihadi wanda yake mai dagewa ba mustamirran shar'iyyan mun gane ko wannan kenan bai zama haka abin da ke tabbace abin da ke tabbacikin shari'a asalin ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya tabbaci wanda kuma ijtihadi na Umar daban kun gane ko wannan shi to to sai mu zo mu shiga magana sharhi kuma sharhin aqida ta Muhammad da Abdul Wahhab wanda yake sharhi ne wanda fadilati Sheikh Al-Allama Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mudkali yayi wannan malami muqaddimar shi za mu karantawa akan wannan risala yace alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd <coughs> yace fa inni kuntu fi ashari dhil hijjati عام 1423 هجرية في مكة yace na kasance a cikin garin Makka a cikin goma ta ƙarshe na Zulhijja, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da uku, yanzu shekara nawa kenan. Ya ce harasa Allahu, Allah ya tsara garin Makka. Ya ce fa ɗalaba mai ni ba'a da ɗalabatul ilimi, wani daga cikin sashen ɗaliban ilimi sai nema daga gare ni, an usharriha lahum aqidata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nan wani akwai Ibn Abdul Wahhab ya sha yi tsakiya. rahimahullahu allati talaba bayanaha minhu ahlul qasid in musu sharhin aqidar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wadda mutanen Qasim suka neme Muhammad bin Abdul Wahhab ya masa bayanin abinda a aqidar shi a lokacin rayuwar shi yace to shine ni ma sashen dalibai sai suka nemi in musu sharhin wannan aqida da Muhammad Abdul Wahhab ya karanta ma mutanen lokacin shi yace wannan shi aqidar shi musu sharhin shi talabbaitu talabahum sai na karba ma wannan nema nasu wannan kira da suka mun wa sharahtuha lahum fi sab'ati ashrida sai nan musu sharhinta a cikin kasaf guda bakwai asali ga kasaf ya karanta bayani. muna ji ko wa qad qama bi tasjidiha wa tafrigiha isa ibnu ahmad al-kamili at-talib fi jami'ati al-imam muhammad ibn sa'ud yace wanda tsayu da sajjala wannan wato sharhi da nayi da ƙoƙarin kammala shi shine Isa ɗan Ahmad Alkamili ɗalibi ne a cikin jami'a ta Muhammad bin Saud yace wa sallamani li muraja'atiha sai miƙa mini in yi muraja'atta ba da kitabatiha bayan rubuta ta yi muraja'ata alal computer bisa ga computer walan ma lokacin da nayi muraja'a wannan wato risala wannan aqida da sharhinta ra'aytu min al-insani nashruha sai na ga yana da kyau a watsa ta cikin duniya a yada ta a buga ta a yada ta fi kitabin matabu'in fi azimin fi azimin mawdu'i a yada ta cikin matsayin littafi da aka dabba'a a cikin mahi girman mawdu'i shine na aqida ahlus sunna wal jama'a yace alhamdulillah ala tawfiqihi wa i'anatihi ina gode ma Allah bisa ga da mu muwafaqa akan haɗa wannan sharhi da taimakon da ya bamu. Ya ce, wani ula to dan asali, annan rasa'ila, al-mufarraga, min al da duk wata risala da za ta hito ta hanyar kasa laisat kalkutubul mu'allafa, ba za ta zan daidai da littafan da zamna aka yi rubuta su da hannu ba, kai tsaye dama da nahin littafi aka yi su, ba za su zama ɗaya ba. Kun gane abin da yake ni nan? Idrisa, kana gangari. Mun haythu tartib ta hanyar tsarin tartibi ma ba za su yi daidai ba wasi fa'il a dilla. ta hanyar cika dalilai ma ba su yi daidai ba walakin zalika la yahunu min sha'aniha sai dai wannan ba zai wato eh, raunana sha'anin wannan risala ba wa hahiya dai? yadai alqurra to ga ta gaba ga masu karanta ga ta ga hannunmu ga ta rike gare mu yace gata ita ce risala wa gabe ne da ilƙurra lahum gunmuha gata gaban masu karanta ta su suna da wato falalar da ke cikinta ganimar da ke cikinta amfanin da ke cikinta su sun samu wa alayya gurmuha ni kuma laihin da za a samu wajen haɗa ta ni kuma kai na yi allazi arju min Allah an yusahamani fihi wanda ina roƙon Allah ina fata Allah ya yahi min inda nayi kurakuran ciki wa qarsamaituha hakika na samu ta suna wa garsala sharhi na aqidar al-mujaddad Muhammad Dawud Wahab wannan sharhi na same suna qataful jana al-mustata'a cigaddiyan itace masu dadi cigaddiyan itace masu dadi kamar a ce ki cigan mangoro kaga mangoro ɗiyan ice ne mai dadi cigan lemon zaki kaga cigaddiyan itace ne masu dadi cigan magarya cigaddiyan itace ne masu dadi haka ya samu suna to mu ma sai mu bi ɗiyan itace masu dadi mu amfana da su yace sai zan wannan suna shine na wannan sharhi sharhi aqidati al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhabi to kuma wanda yayi wannan sharhi Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Mudkali to yace bismillahir rahmanir rahim yanzu kuma muqaddima ita kuma ta wanda ya hada rubutun ita aqida sadda Muhammad ibn Abdul Wahhabi yayi wanga bayani to wanda ya rubuta wanga bayani ya zama littafi kun gane kamar yadda kun ga su fatawa da na ibn taymiya su ne hal hada su da kai akwai wanda suka bi suka hal hada su guda to kamar wanda ya rattaba ita aqida to to gashi sai ce bismillahir rahmanir rahim qala shaykh qala shaykh qala shaykh al-islam al-alim الرباني والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية أوهد العلماء وأورأ الزهاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب لما سأله آل القسيم عن عقيدته رحمه الله يأتي الشيخ مالا يأتي شيخ الإسلام كنا مالا من مسلمتي ɗaya daga cikin malaman musulunci malami mai tarbiya wanda yake shine siddiqi na biyu mai jaddada musulunci mai jaddada da'awar musulunci wadda take aqida miƙaƙƙa wanda yake shi ne za a cewa ware tsai daga cikin malaman zamanin shi shi ke kan gaba a malaman zamanin shi kuma shi ne mafi tsintsenin masu zuhudin zamanin shi shi ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi ajizallahu lahu da Ajara. Allah shi kabrara mai lada wa sawaba duk dai mutaradif ne da ajr wa askanahu aljannata Allah ya zaunar da shi aljanna ba gairi hisabin ba tare da hisabi ba lamma salahu al lokacin da mutanen qasim suka tambaye shi ana ta yi game da ni a aqida shi to sai yace to abin da yake din nan kafin mu je gare sai sharhin wagga muqaddima wagga muqaddima na gaya muku wanda ya ta shine hu Abdurrahman ibn Qasim jami'i Fatawi shaykhul islam Ibn taymiya wanda yake shine ya harhaɗa wannan fatawi shaykhul islam Ibn taymiya kuma wa makarrij dirar sunniya wanda yake shine ya takarijin dirar sunniya ya mata da'awa kun gane ko rahimahullah jami'an to sai sai ce to sharhi shi Muhammad nan eh, wannan Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkali lamba ga ta nan ta dai sai ko mun kasa eh baka bi sai sa ta ganin sai ce alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yace amma ba'd فإن تعليقي على هذه المقدمة الصادرة من هذا العالم الجليل المعروف بجهاده وجمعه للكتب العلمية من أماكن متعددة yace bayan haka taliki na akan wannan muqaddima da ta hito daga wannan babban malami mai daraja madaukaki wanda yake sananne ne ta hanyar jihadin shi da ƙoƙarin hada littattafan ilimin addini daga wurare daban-daban ya yi ƙoƙarin hada su kun gane ko kenan cewa da shi wannan malami wanda shi ya hada wannan risala kuma shi ya hada fatawai na ibn taymiya yace wa min ha daga cikin littafan da ya ya yayi kai ka wani halhada su akwai fatawa na Sheikhul islam ibn taymiya rahimahullah jama'aha min aqdar duniya ya yi kokarin tattara wannan fatawoyi daga sashe daban-daban na duniya sasanni daban-daban na duniya sannan ya tattara su wuri ɗaya mai da su littafi har ya zan kowane mutum na iya wannan fatawoyi na iya zuwa hannun shi a dunkula a cikin littafi guda kun gane ko fa da wasafar safar mujaddida hakika ya sifanta mujaddadi kenan mujaddidar karni sani ashara mujaddadi wanda ya jaddada kira na addini a karni na goma sha biyu kenan a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wasafahu bi hadhihi awsaf ya sifanta shi da wannan sufofi wa na'atahu ya sifanta shi bi hadhihi an-nu'ud da wannan sufofi wa ma zalika ba abin da ya ja haka illa li annal alima as-salfiyya aqidatan wa manhajan yastahiqu an yunata yace ba abin da ya ja haka sai dai shi wannan malami salfiyi ne wajen aqida da wajen manhaji to saboda haka ya cancanta a sufanta shi da wannan sufofi wa an yusuf bi awsafil kamali kuma ya cancanta a sufanta shi da sufofin kamala wa yuzkaru bima fihi min khisar al-khairi kuma a ambace shi a ambata game da rayuwar shi a ambata shi da ɗabi'u na alheri wa amlal birri da kuma ayyuka irin na da'a ga Allah wa ala ra'as amalil birri al inati bil ilmi abin da ke jagaba a cikin aikin alherin da ya a zamanin shi kular da yayi game da ilimin shari'a ya mai da hankali game da ilimin shari'a ya girmama ilimin shari'a fa huwa indana yace fa huwa inda ma asna alal mujaddid a shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab to shi a lokacin da yayi yabo ko yake yabo bisa ga mujaddidi shaykh shaykh islam Muhammad bin Abdul Wahhab lokacin da wannan malami ke ban shi kenan kana qadama sha ala tariqatil muallifin al ko ne ya kasance ya tahi ne akan hanya ta marubuta magabata wal'ulma. والعلماء المهدين لأهل العلم الشرعي يا ده hanya ta malamai masoya wanda ke nuna soyayya ga ma'abuta ilimin shari'a fajada kalmuhu alƙalmin shi ya kyautata basa ga yaban da yayi wa aqaluhu hankalin shi ma ya kyautata wa qalbuhu zuciyar shi ma ta kyautata da ajin hankali da lura da abin da ya kamata ya gai bi hadhihi muqaddima dan kula da wannan muqaddima da yayi al-mubaraka mai albarka li hadhihi risala game da waggar risala allati jama'a fiha bayana aqidati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wadda cikin ta ya tattara bayanin aqidati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bal wa aqidatul muslimina a wadda take ita ce aqidar musulmin duniya baki dai as-sadiqina musulmin duniya wanda ke sune musulmi na gaske fi islamin cikin musuluncin su wa la ra'asihim wanda ke kan gaba gare su sune ayyatul ilmi shar'i shugabanni da ke dauke da ilimin shari'a muna ganewa to da ya kare makaddama shi wannan malami da ya hada misala sai ya ce wato Sheikh Muhammad Abdul wahab ya ce bismillah bismillahir rahmanir rahim yayi basmala da sunan Allah mai rahama mai jin kai ushhidullah wa man hadarani min malaikati wa ushhidakum anni a'taqidu ما اعتقدته ما اعتقدته الفرقة الناجية wal jama'a والجماعة yace da sunan Allah mai rama mai jinka ina shaidar da Allah ina shaidar da duk da ke halarta da ni na mala'iku wa ushhidukum ina shaidar da ku anni lalle ni ataqidu ina kudirce ma abinda ita qadatuhul firqatun najiyatu abinda firqatun najiya suka kudire sune ahlus sunna wal jamaa abin da kudire na akida ni ma shine kudiri na kun gane ko to ga lamba ta tsaye can inda yake wa ushhidukum za mu fassara ta sannan mu zo ga lamba ta biyu inda ya zo ƙarshen fakara ɗin, yanzu an bi su fakara fakara kenan tunda ran nan mun karance sa ƙarshe yanzu kuma fakara fakara za a ya fassara. fakara ta ɗaya, sai ma da yace to abin da ke sharhi haza qauli shef Muhammad bin Abdul wahabi, wannan shine magana Malam Ahmad da Abdul rahimahullahu, rahimahullah ibtada bismillahir rahmanir rahim ya buɗe muku da basmala a bismillahir rahmanir rahim lima fil basmalati min al barkati wal isti'anati billahi wa sana'i alayhi bi sifatihi wa af'alihi subhanahu Ya ce da abin da ke cikin basmala na albarka da neman taimakon Allah da yabo ga Allah da subanta shi da sufofin shi da ayyukan shi subhanahu fa qala sai ce ushuhidillah wa man hadar bi min al malaika yace qultu to ni sai in ce muku wa kafa billahi shahida Allah kawai ya isa zan mai shaida to ya shaidar da shi abin da ke zuciyar shi wa kafa bil malaikatil kiram shuhada ko mala'iku sun isa su zama masu shaidu qala zalika istinadan minhu ya faɗi wannan magana dan dogaro ila qaulillahi azza shanu. azza sha'nuhu dan dogaro da faɗa Allah azza sha'nuhu cewa shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisdi la ilaha illa huwa al-azizul hakim shi ma yadda Allah ya shaidar da kanshi da mala'iku da duk mutanen kirki bisa ga magana da zai shi ma sai shaidar da Allah dan dogaro da wannan ayi wannan Allah ya shaida cewa lalle shi kadai ne abun bauta ba wani abin bauta sai shi mala'iku sun shaida mabuta ilimi sun shaida Allah tsaye yake da adalci la ilaha illa ba abin bauta sai shi al-aziz al-hakim ali imran aya ta 18 yace mai sharhi wa haqqan kuma tabbas ne inna man ashhada Allah tabbas wanda ya shaidar da Allah abinda a zuciyar shi tabaraka wa ta'ala alama ya ataqidu zahiran wa batinan duk wanda ya shaidar da Allah abinda ya kudirce na bayyane da na asirce da bayyane wa huwa min siqatil umma to wannan mutum yana cikin amintattun wannan al'umma faqad barra fi shahadati hakika yayi da'a ga Allah cikin shaidar da Allah da yi wa qad asaba wa ahsana hakika ya dace kuma ya kyautata kama ashhadu al-hadirina kamar yadda ya shaidar da wanda ke halarce alama ashhadu Allah alai bisa ga abin da ya shaidar da Allah akai ya shaidar da wanda ke halarce wa mala'ikatihi al-kiram ya shaidar da mala'ikun Allah da ke halarce masu daraja fi bayanin aqidatihi na bayanin abin da ke aqida shi abin da ke kudurci a zuciyar shi wa zakara ma hu alaihi ya ambaci ya ambaci abin da yake akai min itiqadi min itiqadi al-firqati najiya at-ta'ifati mansura na wato aqidar firqatin najiya ta'ifati al-mansura to wannan wato lamba ta ɗaya kenan sai lamba ta biyu to ita ba tsawo ta ina ga ciki mu kwana ko mun fara ta ciki mu kwana kenan wannan Shi shine aqida Muhammad da Abdul Wahhab aqida firqatin najiya jama'a da za ta tsira gobe kiyama da suke cikin 73 ita kadai za ta tsira 72 yan wuta ne ma dai yan wutan da har abada imma dai yan wutan da za su kaso su hito kun gane ko kuma da za mu gani gaba da firqatin najiya aqida su ita ce aqida Muhammad da Abdul Wahhab da'ifatul mansura lamba ta biyu muhala ta kan duk da haka in kuma akwai mai tambaya yi tambaya bayan tambaya mai fa'ida in kun babu mai ida guda bane sati duka ana magana kan ta ah, ba magana sati guda ai muna ganin tilin littafin ko ba ma za mu kalace kalace ba kamar can wajen karatun ha'iya ba ba mu kalace kalacen komi wanga mun karanta shi muka fahimce shi ya ishe mu a hmm? ah, eh wannan ke المراد بالطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة أبن دا أكي نهي دا الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة هم الذين يكونون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي المعاملات وفي من وفي من منهاج الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي باب النصيحة وفي باب حسن التعامل فيما يتعلق بحقوق الله عز شأنه muna ji ko abinda ake nihi da firkatin naji abinda ake nihi da abadan mansura abinda ake nihi da ahlus sunna wal jamaa su ne wa'anda suka kasance bisa ga abin da annabi ya kasance a kan shi da sabbai ne a cikin akida a cikin duk ibada eh, abubuwa na ibada, a cikin ma'amala a cikin manhaji na jihadi in jihadi da su akan karantarwa annabi ne da'awa zuwa ga Allah wa'azi irin yadda annabi ya zo da shi haka nan umarni da abin da shari'a ta ce hani da abin da shari'a ta hana dukkan abin yadda annabi ya rayu shi da sahabbai a baban nasiha yadda annabi yace a baban kyaukyawan zamantakewa cikin abin da ya rataye da haƙoƙin Allah ko haƙoƙin abokan zama bisa ga abin da annabi ya rayu kai shi da sahabbai don ga su ne ahlus sunna wal jama'a a ce kana ahlus sunna amma ba irin yadda annabi yake da sahabbai ba ka buga taka hanya sabuwa kalala ko kuma dole sai an ce maka kai ma ahlus sunna ne wanda bai ce maka ahlus sunna ba sai ka kama hada da shi a wannan ba daidai bane a littahi ake gano sifan musulmin kirki ba a zance hadu ba da zance hadu ba a gano musulmin kirki eh kuma da aiki a karanta cikin littahi sai a zo a kalli aikinka ya aikin nan naka yayi daidai da abin da aka rubuce na rayuwar annabi da sahabbai ko bai daidai ba in bai daidai ba kai ba ahlus sunna bane mun gane sai ka gyara in kana son ka zance kana ahlus sunna in kuma ba ka gyara ba to Allah ya sauke wa fi ma ta'allaqu bi huquqil ba da ce abin da ya rataye da ayi da haƙoƙin bayi jumlatan wa tafsilan a jimlice a dunkule da rarrabe faman masha ala nahj rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi ba'atha ba'athahu Allah tabaaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin wa uswatan yuqtada bihi fi aqwalihi wa amalihi az-zahira wal batina faqad hudiya ila siratal mustaqim duk wanda ya tabbata ya bi manhajin annabi yace akan karantarwa annabi da Allah ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ne zan rahama ga duniya baki dai har zakara ya samu rahama Allah an ce a ko dauka a hutar da shi wayoyin kanshi kada tsana mai gagir gagir wanda yake uswatan abin koyi ya kuta da shi ake koyi da shi cikin maganganun shi da ayyukan shi na bayyane da na kudiri kenan na zuci na na aqida to duk wanda ya tabbata akan haka faqada hudiya hakika an shirye da shi ila salatin mustaqim zuwa ga hanya daidaitatta wa laqada imtanna Allahu bi ba'asatihi ala hadhihi umma haqiqa Allah ya ma al'umman nan baiwa ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-umma bisa wannan al'umma fi qawlihi al-haq sun wadar shi ta gaskiya da ce, kama arsalna fikum rasulan minkum yatalu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna fadhkuruni kamar yadda na aiko manzo cikin ku yana karanta muku